jamar pemal no bonkani alfa muhammadu bambe allahu akbar kaci in hunde karani hari sama saka na hurani sama sinte kuna no aje eh, hunde du kasi gadi kuna kwene sadi naifo modi feriyo na nga guna naya asambe boro kusum aga bin biri di baasi elema hinkaya gona kuna elema sinte annafsu hunde elema hinkante arruhu kusuma makaburi donc deya ruhu na nafsu din communique no sakan jibiri ngari kpeci ngana hunde tadi ifa ga nna nhụ na nzegbu <laughs> eh. donc de ya afọ ya bisa afoya ya chini de ya de wo moru na ka kwe ko baraka ye yokutesi se nga ka don na mungoro ko nan zebu jibri kuna sa ma rejoindre sa ma gari domin na gai aga nan lor kwaci fa yumsiku allati qada alaiha almauta wa ka chere wati toko ka suba tunu jibil di kuna sai nga ma nga di koto hay ka don hunan zebu nani sai an wo kan koto gari abisa no non sun honne kadiya ko ngwera ka ka kana he ngwe metalo kotoro jin hania ko ta sai mboga kari no hunde ya hun ko bisaya marsa ifa ya cin ni ga kuna kusuma ya cin ni de ya den kusuma di kari kusuma di kari o sone hunde diga gano. san yei kute da yei kute ci fo sai ko ma na a huru ami haji da ya sai maka gari amma feri ya nga aguna da dia die do di ci fo sano abisana je fo su ye kate kwene ni kan gona jere sai maci la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir kamare mare ka modi na kamar ganna ame domin sa tutuma da akwai guna da mo feriyo din gara ame bara ame bo feriyo ndiya to da sadi simma dabu ya kamar ganna ame di babu babu domin da ci fo medi subo ban daabu. sai ma medi babu babu haran dabu domin borin wani alhorma na hima a ame mo feria yana bor mana alhorma na ima mo mo feria ka siko sai wa modi da ba sai da yano dabu ya kabeni wasu a ma mo kaniyo ya watun wuce ji da ba za ce hari bongo nsubu ko nam a amo feria o nga dabu no zabon hali ce yan tan da bise yan da bigai ko te ya sahaba yo te hali harin kulnan duniya nan mban na boro mban na boro a na riga elu ka to zamani ka negligence gono buko ni kuna borgon na jirma irin su negligence da mace kuna ba ce ne ce ne no hada wallahu ta'ala alam irpe na malakul maut dangbe agbe ino ifo hunde yo tayo marsa jibiri kuna ngachi ngaguri hunde yo ta woka awati na to ngama yeti ma sai ando ba hunu halan ta wati bene sadi more wo ka ngene to ngama gei marsa kan gei ko ifo di malakul mauti katayo kari pe koto dia a cinse nga kamena gono da a cinse malaika fo kamena gono <laughs> gbeidi wato <laughs> ami haji wata cino ate ate gbeidi peyo an, an on eh. fahima <laughs> ha asar kuro lar pelde dilalo bukoyora amma bo bire ya shedni hay kana malfayo sin kaba ma mutuko gulu eh, iri hongana cina bayono den la kar mutuko gono buyo gaya bayo a cin nam no den na la kar in huno bo man yere yere ba sin kar penal terim bu anal tenorin huna amani iri mo hongoyo ka huno di ka kai irin yayi buyo kuna to de boron mutu kala sabu dambuyo gaya narik pe de nala kare hari be kan don ten nan ya ba bor bo wa haraka yo ta suba simbu na ya ba fo ngan na chene <laughs> ngolo no nga ma chere bugu pem pem pem pem pem pem no be fo ate ya tol no ngolo ko kariya ngoko tolu kanyi ka ke ka a chere go ga ji wo fo lawe ei a a a chere suba siri bura kabili ola ifa bola wogu bo wara ni de ja wole kwa kange obu ya wasu tole ai kamme kalo obu ya wasu kiri donc de den la kar mutuka gono buyoga narpe hale hay fo kambate kaboro hampani na buyo di gun la sabu zano kai ba suba sabu en bu suba si suru beite ganna gumbu kata magbe ite ganna se de bor kulda ma bo abu abu abu da bano ba e fu kan gol ni monzu tun ka gal ba di chini do ma dan kan abu asu chini ni iri babu ama iri huna jina huno yadi kuna rin haniyata maka gbe ite kariba kwe huna na buyo kuna iri pe marzan na bonkani hada wallahu ta'ala alam boro kuna iri gon ko tafsiri te tafsiri di nindi dai dai nga ase nika derikpe a tea kpe ka sisi bi mayo ya bisa yo atam yo iri o kali sisi bi mo na mani nindi a den ka ka takate chere bongo su tea nga ya chimete erikpe ya chimboro zarabanu ambara zanga na piyetine ndera se agun suno. ma daman tuba kan tariri bai ka gafar mara ga den yara aga na aya di kunar kwa na di ta ya nte ganganan kwasu abanna nan yara ganganan kwasu abanna nindi no ngagun tabani deri kwa a ta deni bongo ka tari ta se afo nganan kwasu ahinka nganan kwasu ahinzante zante asugun tabani alfaham wani gonko ha haregil ba hini katel ma jisiya halil na borobi ni metan tamano nadi aka ko ata riteno macha se kai nsu kari jinani nsari no mala kari da yara asa cinse aban kari ba ayin zante kaneo regil guda fodi an ko dira de regil disi a sute parce que chaque fois que borgum piétine ko piétine ko piétine nga kana no se sa wan bari chine kuna de ho ta fu nga na ci hmm. nar ka ta ma turale no se de ma ma gam ka hmm. alfa me afu ya ni na al ko goro nga fu ni de dunu se ma hmm. me afu ya de va na he utea sambe a amani me den dengai de ya sa wanse na ihe ma no mare ya ji kwa de ya pe ke mare reaction nga na man tabani to de ya ba ri obo ngoboro de no drasa il e faut que man hanga chenni mo so so marsa irin e sasa wannan nar kaski yodi no ban ci hono ci irin kaski damya sakan bine sinti ci bod kaski cirici bungo gom nar kwa fol togu o marsa nga bere kayi zakao alfa madu hey hey hey bannanol tanum kaltoya dana jeya donc deya règle guda fodi ya yagor ko dira abakan se aya fo kal norkweci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun deri bahuro tafsiri kpeyo do fasara ka guri no ŋmaani deriba woro senni ŋmaani kpeyo kan lasabu milani do haikari du ŋmaani ŋano mete naman sinti na bandi sinte domin bandi hinkano bandi sinte kuna haya hinza nor kpeyanal foron na bandi hinkante kuna ŋa ho ŋuri se haya hinza an sinti na bandi sinte ŋmeneri katiba inna allaha wabel nor kpeyekpey beri ya'muru bil adli adilan sino a guri foron na wal ihsan na ihe note wa ita idil qurba na wo kayo kpiri na mariga nyanze tere no ya nse ihe note ngano mu ogun non haki masa bo nka jo ba fa abara haki a haki yo kuna fono mo ga ziyara a haki yo kuna fono nordi kuna ngere gonu achi milion yo di narpa ngere gonu de me ho ma ngere ka aka ase de la yaka ma ŋmɛn nɔ ase de nu gɔrɔ saa na be frɛ dɔ de aw sɛ dɔ de aha ji kɔɔri ka kwe ka ŋmɛn nɔ ase aha yo gɔnɔ ŋmɛn di kuna kwe ka hakinu wa a te dal kurba haqqahu aha ci di nɔ ase tɔ irin yeyi fasara di sen ni ŋmaa ni kpɛɛ yo kan bara lasabu kpɛɛ yo irin wuro dɔ ka di yan ifɔ lasabu cɛn diga ka ci al adilu adilansi te yo n bɛ fɔ n cɛ adilansi. dente haikanta ma banan sai ya cacap abara patron ngan bara apprenti ngan na sana ceri n sana di bananu denunama adilansina sana di me ŋmene no patron ŋmene nŋa mei ceri apprenti ba ci patron gbei kuna no ŋa gonu ŋa ceri a bana no domin fo ganna da ma bana yo a doma a loyo no san mani mo ya si kan ga lo amma da da ma den nguro ku ta ci fa paranti ma ci ba patro sana ceri narpe jibir guda fa ga hinza cheri amma da bana a bai na vet na kanet do ere gono da ka bai mete ya sai a ban regle ka yo dan ka tusu prop ka bai sana ama echonchon di zakafo ya hima ma o huro kanet do ama de anado ma bana yo da de da nyo kra kra kra kpiri kpiri kpiri kpiri kpiri kpiri ama ogun yo cheri cheri abana no adlina ndi adlanji marsa ngar kwe susum ka de adil di abo kwe ya nunkuru aka ba no zanga ngunde konu ngar kwe ci wal ihsan na ihe no tew adon babana no ha kanka cha seba ah, ah, a a mate asini bongon sana di luda ndia denam sana bongo mutuka karu awa mutuka zu mu ya te ndia ma regle ya ehsan nan nan he nota sena abana ba bana basin ka don babana no ngan nano irin kai nindi wogo wogo de ya marsan na tamu ngana nguna ngana cheza na ce sorry ngacha tarisi ngan yara ngan ci sorry ngachi ci tarisi ba bace marjente nga haide gari anan kosu he agono ko gunno amma man mu ka bana adilan shino dana ka ron kuna yo su beri amma na dia ataka na defense beri ka so na baka dia bi na ban ma ha ngan nan da ma am su sunga nan dan ma beri nun ka ye kurma sai nunka igwa abori aka ba babu no za ngaba mbalo za kana mu majina balo diga an duka sokonze to ga na takayo ifon cinta cifo kartonu narkwe kartonu ga don be ka o ni don na himan matea de a shina te yan nga hunuka ndiya tari amma ka gon ko ihsani tan diya ba saka boro beri nga suru ndiya ba amma ka ka mon no dia de a n'o. deno huneyo su ceji dona dona ganya ganya mo kwen na ihsan de adil dinum bamma mallon na boro narka sute ka de teo samba na se asute de se mo kwen na ihsan aga narpe nan se sere cerega awre bol ten sen bana no me narpe na sai nite wa ina kabitun fa kibu bi mithli ma uqibtum bih de boro yi se de mbahini ma bana zakadi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin amma de no bayin ka suru ngadi ya baral khairi suru ko yese ngal nor pe ko beri ci faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah wa ka ko su kasuru ka kanam huno di continue nga monte ase nga bori cha bana gonu ngado da no se ka ayo filin yo na ayo che nini si fo na wendia fo yo ko no bo si di gonu ko ci nga na passage fo chou arsilamu yutila kuna alquran akuna diri kpe chika de borote wa u jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha illa robana illa rono ataka chachap ama wo kan ban hini ka zin biri ka kɔsu kwe kosu ngadi abise nga wendi aje ba mm. wato a bisa wani adi ka ma ni mabani ngaji mm. zanjinji eri ba hini ka gbeiten na wo mbenna bara silamu na cha silamu tere ngona promotion ngor kote selmai fon baya del na hunan na cere na cere kosiyo nar palfaya sute irin no ir kai margo min casuru hada wallahu ta'ala alam haji malfadi hayu ha to kaciba hon huno yo kuna de ni na borbo huno no da gon nan bukata ni beniyo aman su gon na bukata mo beniyo adewe ni angona man wena si na diyo yi kuna a asuteva de ase wase fatara fatara ha haika gannan beni a cine kuna haidinin su be awun bongon sin na haifo ka gannan de don beni a cine kuna de haifo gannan in beni a cine di kuna haidi kere beni ba haidi na beni da ya na beni na da ya haidi beni sai tilasi ni gbawa beni ta sai nan banan sai da ya da su ba banan sai sai wa kai ya na murgon ko waharan na cere amma ta sai ke ganna a je tika bana sai wa na tika bana hai go na objective wa hongo bi for regle kana no no me regle o cere a jamais no va de no su akoto pe Ah, de borobay hen no ten senga na kariga ka key hajimetate anamno narkpa ken no de ngoro ko tenon mbana de a ciyamani na kariga ka ken madiya bosi hay ken no ama de ngoro ko te ko ma ka tɔ aga ba dafo dafo nto aga wallahi nkpe ka barangari la haram to gono sasa kuna na awo awei hay za waidi ba ka hai niya akai domin kwa sino waidi man sin na ba ni niya akai anton an hai niya akai za safal deyo nino hai ka de bara ko nya wa hare kurpe ka haruba kai kate ni kwasi ya kai ka kurte to amman wai mo zengai masi kpara nkpa sidi sin na dama an kai kan wai cirete marsada da ŋmɛnɛ k'a yara ko b'a heyo yo n ba kɛ yi eh, eh. n'o bɛ fɔ ka nansu kai c'est parce que ndon nata ser kɛ ganna ndon teno an ka bana se k'a bina ana bana de hay bo ngoke ni mana karga ka kai kwa abubakar ni siddiq radiyallahu an denna na imani te kesan saniya bongo. ka ti zanga waga si ka nyinti nyinti den ba zeminal umma o sa torino abakar foron ku imani mazeminil salfayo narpe a torino tama no da abakari hanukan na ko aisha ta kesen ncinga na fa bin ni dirogunu cine dibi san debi ngodi ya tere na ka cine kuna ngan debi tere hanga yeni aisha de na man debi kane mo mayodi anama kane nga ko esa wanna hongu fot kuna no chinedite harin kafu deya kayodi no hongu di mene diro fareo aisha fara nga ga moru asin na bani deya bani za mai di kuna a adena nura na zanga ndebi gabi mo bayo ngado ban debi ka ai kayo na haru cinko te aish na mace ya rasulullah mene a kyare a foshi aisha de ka bitin na bawo eh bani na nga aisha monsu be para kuna haifo gono kote para boro gon ko senika aisha na sahabi kuna fo bin ni dirogun bwadi bo ngon su be aisha su be <laughs> subhanallah abakar maral wasi kuna fo agono wo kayo ngwe ya faji odi zemini agono nkuna no be almo so ya system ogono ya Pozi metentano, iri sabu yo, san goro chena be mon na tabaka gol no ngana assembly no gordo de he ufaru fa labari fa na ban no ya no bo ma he ka goro ko tena da tamji fo sana aga abo nyawa da ban na ka to kapota ka wialo eh ago hina to alfa bo jana no sallamana labal na jisino se da ka mu chela hosi boro ade su se ni kwonu kwonu cino eh irin cewa bana gana no yo ma sinta se yo na maka sube domin hari maru kado ara sai ma yara borfo sai in ban mada a ci kan no sai ni ma borfo na ne kaci cini fana gunu ko mama amma suna ne cen diga sai nga kwa ma ngai fo cemo mbendo na majina ma yara <laughs> yari ta kala bari sai narko abakar manar wasu yogoron kuna ka abakar mabine ngaci ba ba biye boldi su yara kan man ga kamme abakar cine da abal daidai da na ci daidai albasan tutu abal daidai da an ci daidai daidai madalla <laughs> daidai no nga aya zumu wala ya tali ulul fadli minkum kakwe kaci eh dama kwe yo for nor kwe ci bonga aya zumu na zerigi for nor kwe fa abakal nor kwe da ya kan na in na cinasa ko bibirani ganna da yanzu ba ma ta kwe bi kar kwe foro la bakari kar ka je ba ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum e de de no su ban ko su no yo ban su bar kwe ma no ko su nínú abakar je ba iri kwe aba <laughs> andebi wala aba iri kwe aba ma ko su sana na boldi ke dalagugu nga ya wowei denunama kormoto na guton tonase dala gugu sasawan kuna nga ye dala wowai wallahi ka don ma bongo nga bakal tontonu mai ganna don goro kote irke ganna mai ganna berake ka tontonase irke ganna amada don na bara ka keyani wa keyani na abongolol gon ko dira nar persi ko cerga nar pe ganna me ka ahansino achine kuna si he ade gona achine kuna ma dama ni bai fuga nan gona ci na kuna mogune su sa san na ciya maka ya bakai haniya kote ciyama di o akai da di pe dimbana wallahi sai mun na da don bai te da musu ma don ba ta bisa marsa ka na ta bakai ta kan kulan na mane yari ngangana ka kulan na mane de no ko to ciyama mano kurno mefo aso tenal bayo erkwe mal no bonkani takashi anachi de na wo na mborfo se no nkpenna zanka ma na mborfo na hayote kachi borono ngagal heri ta se nga kachi asuba nga ngwana alheri se umeta abate nga woni asani ba teu eh nga nga ya asuba eh borfo nga ni suba ba borfo nga ni ba maye tinindi na kana nga ncha ser kwemata abaye ta taziba borfo se na no nin su bana ka haide kaya haiba teno wata cila ni au borfo mani se amada abaka banno wona du wona du an ci coro ya na du ni kan don bateri ni azam ya domin su pe fotar pedo alfasan iri hini ka ko kwara ni iri pe manam ne o do ne o chere na tur baramani kwa disons la vérité nati ne nati nature abaramani aga nano cineyo wallahi ade bara no hangamay kuna itagoyno eh mais c'est quoi elle va dire là bon adena il deba essayer kadi deri b'a hini wa essayer ate <laughs> narko e bolfo joro gay ka atete moso kali golo ne odo an anci to alfa waga fatta se il dongona de wini ya chene fo iriba jama mal dun de wini ya dido deli bara 60 jinjiraw kwanno deli na satena ori duwa 10 nati na narpa manun foyo borfo ce moso ma telefonu ka ka hansence bosire ngo na tam makano se o chiriba diro fote narpa nga albo foyo falta kuten na mutu ngoy bongo bamma gono diro di kuna mena tine wa na ya. nar kwede la sata no borowe borowe bor ri bo hini bo ngono bo go ngwe bo mo du hini fo ka ndanda munna o ka ce mo latina ni kacin ze show tutu mes excuse wallahi chimi tafsiri banna bor fo dunga batunu fo don kide la che mo so ma ana un considere na wo ka zari be ni ji fo che ga mo to ta mu ko bisa gonu wazi o banna hay shi har ka fo kwa deno don ba zabi wa gay kal preveni o oh, oh, da takalleu koye walɗo bo kadi hada wallahu taala alam hayu kokoro ɓi fo ɓoroyo kuna te tonun ka de awa ce firtere ba barar silama ɓor ka ba kei ka awa di fici ayin ka awa fici zanka ali bin abi talib anhu ka a akacha ndebi se nga ndebi ca se kwe kan ba be fici nga kwe ka ba be fici man ndebi na kan madam do man chan ndebi ba be marsan nga alfa o bambe boron ba be ba be awinyanya ka den don bara silamu yo ntubi ma de nkoyo si ngunjisi nkoyo gordono ngano boron ba be da don ban tubi ma no ngasa kansi abongosi da babe gonu ababe non gisa agordo daya nkei na sa mantubi ma yano boron nya bantubi ma densi marsan nga nya si ni du ko na kan baguna ngangari nya nya gonu nya nya di agoro nya gordo kan tubi ma dede no marsa boro kan baboron tubi ma ngan dukana barar silamo yo de ya tubi sino binni amani den kuna fobu mbahini ka fici domin ka de mbabe ya abu mbahini ka fici awinya mbahini ka fici de nyanya au babe babe ya abu mbahini ka fici jawabi eh de nyasi sadi non kana nyadi kajisi nya gordo au de mbabe si sadi non kana ba babe kajisi mbabe gordo nkana kai di kaji simba be korto amma da ya coro gono ngayo ka a baran hai in cinena da ya de mba be gono hunde ngam ba be ba be bu tebel tere bongo mba be nga gbeina de nya nya bu nya nga gbeina amma na cinin gbe de ya don don si sadi no mban jisin gordo nga kanano si a fo boron ya cene nan ya beri ngoron ya gordono safo sa kan ya si hunde sen man gana zangan ya haima amma nya su bon hunu an ya cene mo ba an hunan nan lazanga an ya haima a su pe an ya na ba man na dubun gana ba gana nun kan manal janna guruna de chere si marsano nya cene yo ka goro anya gordo hay ka don ta anya sedi samu tenzi alfa huru akuran na biyana kparete elde gon ko ga yetin na den a cin ni zayo ka gwaiten na boldi masu karaha de da anya no da anya bu an kwa ficiyo amma anya anya ficiyo na dara ma da manya di buno ce filtere hada wallahu ta'ala a'lam irpe manam del de gure wazi do illa kar yo mo feriyo da ila kar da feriyo wallahi irin hanfani na cire no ba lutu alfawo mene hayo ka bo ngol don tutudi a lutu del de batuno da mabana mabanase haika ni ta cire sedi cere gonna bukata ngan gonna amma haika ni sedi ni sin na bukata a na cire sin na haika nimba da sen magari denga batuno sam bananse hay ka baba nan se siya do sen maka cin nin bongo fo ko hunu bor ben ba hinika hunan bongo fo to bor fo gonu nar ben hinika sin na bani in pa sino fa amma na du da maka ka kan fo to amma na ka na du da maka ka kan fo di abara zanga ngaya gonu njere nindi ana du da maka ka nga na bor fa sam makuten na kunkuna beri fo ka kere ka nga ka gadi hay kan gadi baradi asu te fufa nga kere hunu a bo si mboro gadi tamma pe na ara lokotoro kaza nga nan za hal lokotoro na din kpasi amangoro ko di safari na babu yo ate da na te an ci ja saba madalla marsa de ya din nga sin na bani sadi da kan yo ambatu ni ma kana safari au kaka kada kabwe na alukutulu ni jangma non de bako alukutenu bosi mente gadi ama de de se ga baba kwe da lokotolo de se ba wura forogu to bi dalu je sila chalde che baka ndia che baka kamme su kwe amani kamme ba kwe ba che na kwe madia da maso chinga aye kakan o. sanu ni boji wala masuru ace dike janka kanfu ace bo sin na fo ko dom sai da ba so ki wala fo to ai ka barana hai fu gonu ka in hamfanin han sinega cerbo gon na hai ka hamfanin ga amma dan dai ba no san bara sankan sankanti asuba kwe ni a asara te kwa irpe mal no bonkani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا والله تعالى أعلم جمركم النبون كاني